mu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna ƙarya ka ba mu ikon guje mata a gurguje yan uwa kamar yadda kuka sani waɗanda suke bibiyan mu a wannan shafuka namu masu tarin albarka aikin kenan za mu gushe ba muna ci gaba da zaɓulo miyagun aƙidu na wayannan mutane da suka shigo da su cikin addinin musulunci suka ɓata wa manzan Allah al'umma suka ɓata wa manzan Allah tsari suka karkatar da mutane daga abin da manzan Allah ya bar al'umma a kai suka zo da wani sabon abu wani sabon tsari wata sabuwar shirya suka fifita ta kuma akan shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin miyagun wa'annan abubuwa akwai lamarin wannan salatu fatihi wanda ko da a ce ba ka da karatu da za ka gane ya ishe ka ka gane shirin da ke cikinsa da yadda aka samu wani wawa daga cikin wawaye wani jahili daga cikin jahilai wani ɗan ɗariƙa da ya buɗe baki ya ce shi wannan salati wanda aka shigo da shi ta taga ba ta ƙofa ba salatul fati lima ogulika ya ce ya fi salatul ibrahimiyya tare da cewa wannan jahili ba zai dubi maganar babansa da maganar ƙaninsa ya ce duk take ba ya san ko da a ce kalmomin da babansa ya amfani da su yana ganin cewa a haukansa ba su kai kalmomi na kaninsa ba amma duk da aka zai ce maganar baba tafi ballantana kuma fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da a ce bisa jayilcin ma zai da ya tsaya kan abin da shehu tijjani ya faɗi tabbas a wajen a wajen shehu tijjani salatul fatih ya fi dukkanin salatai kakab kuma a wajen shehu tijjani salatul fatih zancen Allah ne a kuma ma'aunin shehu tijjani babu na kasu ba ta waya a game da salatul fati a cike yake haka ya zo daga Allah kamar yadda ya faɗi cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas an yi shehu tijjani tambaya dangane da salatul fati babu haƙƙa ƙadarihi a ciki sai ya ba da amsa ya ce haka za ware da minal ghaibi wa ma ware da minal ghaibi kamaluhu sabitun kharijun anil qawa'id al ma'lumati yace ai haka yazo daga Allah shi salatin fati babu assalamu a ciki wani ɗalibinsa ne ya masa tambaya yana hangen salatin fati kamar akwai na kasu akwai tawaya a cikinta saboda babu kalma assalam sai ɗalibin yake ganin bai cika ba sai shehu tijani ya bashi labari ya ce haka ya zo daga Allah abun kuma da ya zo daga Allah cikarsa tabbatacce ne wato a cike yake ba ka aunawa da hankali ko da kwakwalwa ko da wata ka'ida in dai daga Allah ya zo a haka wa ma warada min al-ghaibi kamaluhu sabitun kharijun an al-qawa'id al-ma'lumati shi tijjani yace idan abu ya zo daga Allah ya fita gabarin dukkanin wata ka'ida sananniya kai a ƙarshe ma yace falalti fata lima al-fuqaha ba a waiwayawa game da abin da malaman fiqh suke faɗi dangane da salatul fati shi yasa mizanin shehu tijjani salatul fati Allah ne yayi ya rubuta ta da alƙalamin kudura kamar yadda Sheikh abdulwahid Wahid Nazif ya tabbatar a cikin ad Kharida sharhi na al ta Farida mujalladi na hudu shafi na ɗari da goma sha takwas. ya faɗi lokacin da yake bayani akan sharaɗi na samun falalar salatul fati din nan da kaji ana faɗi yace sun maƙalar radiyallahu anhu wala ya hasulu adal fadl mazkur illa bi idhnin minni mushafa'atan aw bi wasitati yace ma'a shart al-i'tiqadi ay i'tiqad al-musalli biha ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annaha ay al-farida وهي صلاة الفاتح لما أغلق في صحيفة من النور الأزل أنزلت مكتوبة بأقلام قدرة إلهية وليست من من تأليف زيد ولا أمر بل هي من كلامه سبحانه وتعالى من لم يعتقد أنها من كلام الله لا يصح له الثواب المذكور فيها شيء ساتو دا يا تايا أكن تارين شيء تجاني صلاة الفاتحة زنشان الله wannan ya ishe ka ka gane mummunar aƙida mummunan munfa da ke cikin wannan tawaga da kuma illarta da jarrabawa da Allah ya yi na wa'annan wawayen suke danganta kansu zuwa ga ilimi suke dangantuwa zuwa ga wannan ɗariƙa wannan kaɗai ya ishe ka ka gane lallai sharri ne cikin wannan tafiya har wani ya dubi manzan Allah ya dubi abin da ya faɗi ya ce abin da ta taga aka shigo da shi addini ya ce wai ya fi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa mu da muke tuhuma dangane da wannan salatul fatih da muke bujiro da su wallahi so muke ku gane addini wallahi Baburinmu. ku ƙara fanɗarewa ba wallahi ba burinmu a ce an tashi ranar alkiyama ana ina waɗanda suka bi manzan Allah a ce ga munan ina wanda suka bi kattan banza a ce ga sunan su yi jahannama ba burinmu ba ne kun kun shiga aljanna babu wani abu da za ku tawaye mana na matsayi ko na faɗin gidaje aljanna ba irin gidajen duniya ba ne faɗinta kamar faɗin sammai ne shi yasa za mu yi buri a ce kuma kuna ciki wallahi shi yasa muke muku wa'azi shi yasa muke janyo hankulanku muke karanta muku abin da ba ku san shewunanku sun faɗi ba wallahi da yawa cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ɗarika waɗansu abubuwan ko labari ba su taɓa ji ba su alkanawi ne suke fito musu da shi wallahi suke karantawa jiya jiyan nan wani a tiktok muka gaya masa abu ya yadda dangane da wannan salatul fati cewa zancen Allah ce sai ka yadda zancen Allah ce zaka samu lada yace shi ƙarya ne wallahi da muka fara karanto masa abin ya bugi kwakwalwarsa ya tabbata cewa wannan akwai barna a ciki sai ce wai ban yi fassara daidai ba muka ce to shikenan kai fassara da kanka ya kuma kasa ya fassara saboda abin ne an faɗi ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa yana tunanin a samu musulmi ma da zai ce kaza yana tunanin ta yaya mutum zai buɗe baki ya danganta waɗannan miyagun kalaman zuwa ga addinin musulunci kan wani salati wanda aka shigo da shi ta taga wala ya ce ƙarya ne shi yasa muke ƙara fito da abubuwan saboda jama'a ba su sani ba sun zaci waliyan Allah ne suka bi su sun zaci hanyar Allah za su ɗora su suka bi su sun zaci cewa zikirai ne kawai na Allah suka bi su kuma muka gaya ma mun tsaye ma da hujja ko a gaban alkiyama ko a ranar alkiyama a gaban Allah Allah ba zai kama mu da laifin koyewa ba shi yasa wannan ita ce halka ta nawa wannan ita ce halka ta biyar kuma ina ganin ita ce ta ƙarshe dangane da salatul fatih Allah ya sa mu dace <coughs> a cikin jawahirul ma'ani bayan shehu tijjani ya koro falala falala falala falala falala ta salatul fati ya faɗi duk abin da ya faɗi dangane da wannan salatin sai ce ma duk abin da ya faɗi da za a auna da abin da yake bai faɗi ba a gobe kamar kai ne ka je teku ka tsoma allura abin da wannan allurar ta kamo na ruwa to shine falalar da shehu tijjani ya faɗi sauran falalolin da bai gaya ma ba kuma su ne kamar wancan teku ruwan da ke cikin wancan teku in ka duba cikin jawahirin ma'ani wanda ke da kitabun rima a can a ƙarshe juzi'i na ɗaya shafi na 62 ga abin da shehu tijjani ke cewa bayan ya gama koro wa'annan falalolin na damfara na ƙarya sai ya ce kullu ma sami'tuhu ya ce dukkanin abin da ka ji fa fi fadli salatil fati'i lima ugulika cikin falala ta wannan salatil fati'i lima ugulika ya ce fa huwa bin nisbati lima huwa maktumun ya ce in ka danganta shi ka haɗa shi da abin da yake a ɓoye da wanda ka ji ya ce ka nuƙutatin fil bahari kamar ɗigon ruwa ne a cikin teku kamar yanzu in ka sa hannunka a cikin teku ko ka sa allura a cikin teku wannan wanda ya kamo alluran nan haka za ka ga zai ɗan ɗiga ko to wannan shine duk abin da ya faɗi cewa yana daidai da sauka Alƙur'ani sau dubu shida da za a samu kowace al'umma a cikinta akwai kaza kaza dubu kaza dubu kaza a hada a yi kaza a yi kaza duk gaba ɗaya da ya gaya ma in ka auna da wanda bai gaya ma ba ya ce ka nuƙutatin fil kamar ɗugur ruwa ne a cikin teku ya ce subhanal mutafaddili bi hada alkhair azimi ala hada sheikh alkarim ya ce tsarki ya tabbata ga wanda ya ba da falala da wannan alkhairin mai yawa ga wannan shi falala ce Allah ya bayar amma da shehu ya bayar kuma ba ta hannun manzan Allah ba yanzu dan Allah duk abin da aka faɗi ya fi ƙarfin kwanyarka ka ji kai wannan an ce fa in kai so ɗaya fa baka shiga aljanna ba ka cakumi shi mai salatin a gaban Allah a ranar alkiyama an ce fa daidai yake da saukar alkur'ani so dubu shida fa an ce daidai yake da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya fa an ce daidai yake da kowane zikiri da aka taɓa yi a duniya fa an ce daidai yake da kowace addu'a karama ko babba fa an faɗa haka an ce daidai yake da bauta ta ibada shekara ɗari hudu in ka karanta shi guda ɗari da ran juma'a fa duk fa mun fa faɗi fa amma wai duk wannan falalolin da aka faɗi in ka auna da wanda ba a faɗi ba to kamar ɗigon ruwa ne a cikin teku wato sauran shine kamar teku wannan falalolin da duk aka faɗi shine kamar wannan ɗigon ruwa dan Allah ba dole a samu fasikai su ringa danganta kansu zuwa gare ku ba dan Allah dan Allah ba dole a sami 'yan iska su ringa cewa su ɗariƙa za su ba saboda tun a duniya sun gama baka aljanna sun gama shagwaba sun gama lalata ma addininka da falalar ƙarya tun kafin ka mutu kana ganin kai ai sai dai Allah ma ya yi ma ciko wallahi akwai wanda ai ya faɗa haka yace su Allah za su biyo bashi gobe alkiyama ba kaga wannan falalar da a ce akwai ta ta gaskiya ce to wallahi malami wanda ya fahimci addini ba zai faɗe ta ba in ma akwai ta kenan ka duba koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama falala ta gaskiya ma ta yaƙini ta imani baya faɗi saddan zari'a saboda bayi kada su zamanto shagwababbu har su je su amince wa makircin Allah daga ƙarshe Allah izo ikama su yayi musu azaba sai manzan Allah ya ki gaya musu falala ce ku ba ka duba hadisin Mu'adh bin Jabal wanda ke cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adh أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكل kayan koyarwar manzan Allah ke saddan lizzari'a falalace manzan Allah ce kada a faɗi ta gaskiyar ma kenan ballantana ta ƙarya bayan an gama kaji abin da shehu ya ce ya ce kullu ma sami'tu cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya wanda yake da kitabun rima a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na 62 shehu tijani ya ce kullu ma sami'tu dukkanin abin da ka je shi fi fadl salatil fati'i lima ughliqa cikin falalar salatil fati fa huwa bin nisbati lima huwa makitumun ka nuqtatin fil bahari in ka auna da wanda yake a boye to kamar dugar ruwa ne a cikin teku wanda ba a ma gaya ma ba kenan yace subhana al mutafaddil bi hada al khair al azim ala hada al shaykh al karim Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane da haka to wannan kenan sannan daga cikin abubuwan da suka fari dangane da wannan salatul fatihi din za ka ga akwai zargin annabi Muhammad sallallahu alaihi wallahi kuma zan karanto gashi in ka duba da cikin jawahirul ma'anin da wanda yake da kitabur rima a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na hamsin da tara tsaya ka ji Sheikh Ali wa Harazim yake cewa lamma su ila yayin da aka tambayi Shehu Tijjani hal kana sayyidu waladi adama sallallahu alaihi wa sallama aliman bi hadal fadli bayan an faɗi falala an faɗi falala an faɗi falala kai su ma ɗaliban suka ji kai shehu wannan ku zai shiga sai aka yi masa tambaya wato za ka ga dalalar tambayar tana nuna su ma kam sun ji kai wannan ya yi kama da tatsuniya shi yasa sai suka yi tambaya suka ce shin manzon Allah sallama ya ya kasance aliman bi adal fadli shin ya san waɗannan falalolin da ake ta faɗi ya sani qala sai shehu tijjani yace na'am huwa alimun bi eh manzon Allah ya san da wannan falalar Sheikh Ali wa Harazim yace qultu sai na ce masa walima lam yadhkuruhu li ashabihi ridwanullahi alaihim to tunda manzon Allah ya sani to dan me bai ambace shi wa sahabbansa ba wato shi ma ya san wajibi ne manzon Allah ya gaya wa sahabbai ba zai ɓoye ba saboda ya san cewa at-tabligu haqqun ko wajibun fi haƙƙin rusuli ya san at-tabligu wajibun fi haƙƙin rusuli ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ma unzila ilayka komai shi sai shak Ali wa Arazim yayin tambaya wani malami ya zukuru li ashabi to me yasa bai gaya sahabbai ba tunda ka ce ya sani me zai bashi shi labari sai yace ce masa mana'ahu amrani wai al'amura biyu ne suka hana manzan Allah ba wa sahabbai labarin salatul fati abubuwa guda biyu yace al-awwalu al'amari na farko annahu alima bi ta'khiri waqti wai cewa manzon Allah din ya san salatul fati din daga baya zai zo alima bi ta'khiri waqtihi ya san lokacinsa daga baya zai zo wato kamar yanzu akwai wani saƙo wanda Allah zai aiko kuma ba a zamanin manzan Allah ba kuma saƙon nan al'umma za a kawo wa kuma manzan Allah bai gaya wa sahabbai lokacin da yake da rai akwai wani saƙo na salatul fati ba amma nan shehu tijani ne yake gaya mana shi bai ce ya ɓoye wani abu ko akwai wani abu wanda shi ba shi zai isa ba wani ne zai isar daga baya bai fafaɗi ba cikin hadisi nan shehu tijani ne yake gaya mana cewa mana'ahu amrani al annahu alima bi ta'khiri waqti ya san salatul fati din daga baya zai zo sannan wa adami wujudi man yuzhiru wallahu ala yadayhi fi dhalika alwaqt wai kuma dalili shine babu wanda Allah zai bayyana salatul fati a hannunsa yanzu kaga wanda ya zo ya ce ma salatul fati zancen manzan Allah ne a yare na ma hankali nan shehu tijjani yana cewa babu wanda Allah zai bayyana salatul fati a hannunsa a wancan lokaci idan kana son gaskiya kana son addinin gaskiya daga nan zaka sake su saboda sun gaya ma ba a hannun manzan Allah ya bayyana ba ga ga gashi da kansu suna gaya ma ba a hannun manzan Allah ya bayyana to me za ka tsaya jira daga baya ya zo suna gaya ma manzon Allah yana gaya wa sahabbansa addini na gaskiya ma ana alayhi yawma wa ashabi au kama qala rasul su ne irin wanda suke kan girin abin da nake kai a yau da ni da sahabbaina yanzu kuma sahabbai gashi shehu tijjani yana faɗi ba sa kan abin da shehunan ɗariƙa suke kai yana gaya ma da bakinsa in dai ba dai bata ba ta yaya ka san da aka kuma za ka ci gaba da bi wannan lamari na farko kenan ya ce asani dalilin wai da ya sa manzan Allah ya ɓoye lamarin salatul fati in ji sutur wai annahu law zakara lahum hadha al-fadl al-azima wai da manzon Allah ɗin ya gaya musu wannan falala mai girma ɗin, fi hadha al-amal cikin wannan aiki kaɗan na karanta salatul fati da kuma falala mai yawa da ya gaya musu la talabu min wa an yubayyinahu lahum wai da sun nema daga manzon Allah ya bayyana musu shi lamarin salatul fati fati saboda me shiddati hirsihim ala alkhair wai saboda tsananin kwaɗayinsu su akan aikin alkhairi wato yanzu kamar fa suna cewa inna lillahi wa inna kamar suna cewa manzon Allah wa ya billahi kalmar da zan fitar da wannan ma'anar kazama ce ma a jingina ta zuwa ga manzon Allah wallahi kamar yanzu kai ne ake nuna kyashi kake yi wa waɗanda kake zaune da su kamar ga wani alkhairi kana kyashin ka bayyana musu saboda me in ka bayyana musu shi za su ce to a nuna mana mumami shine sai ka ki bayyanawa wa iyazu billahi tur da ku wannan abin suke gaya manzan Allah wannan abin cewa wai lau zakara lahum hada alfadl al'azima fi hada al'amal alqalili la talabu minhu an yubayyinahu lahu li shiddati irsi ma'al alkhayr sannan kuma walam yakun zuhuruhu fi waqtihi bayyana salatul fati kuma ba a lokacin su bane daga nan ne Allah kai bai kamata kai ka bari ba shehu yana gaya ma ba a zamanin sahabbai lamarin salatin fati yake ba kai kuma manzon Allah an turo shi ne yayi wannan zamanin saboda kai ya koya ma addini daga baya kai sai ga wani abu ana gaya ma kirikiri fa ba a zamanin yake ba wato ba a lokacin da aka yi wa Allah addinin gaskiya yake ba ba a lokacin da Allah ya stamp ya tabbatar da cewa an cika addinin nan an yi abin da yake so ba ba a wannan lokacin ba ba lokacin da Allah ya duba ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bane ba a lokacin da manzon Allah ke cewa hal ballaghtu suka ce ballaghta ba a wannan lokacin bane daga baya ne suna faɗi da bakinsu daga baya ne walam kun zuhuruhu fi waqtihim shi bayyana salatin fati ba a lokacin sahabbai bane dan Allah sai ka ce kana lalibe dan Allah sai ka ce kana lalibe sun faɗi da kansu ba ba a lokacin bane mu na lokacin manzon Allah zami dan shine addinin da Allah ya turo annabi na wani baya ba mu san da shi ba wannan kenan <coughs> haka in ka ƙara dubawa gashi cikin wannan littafi bayan shehu tijjani ya faɗi ya faɗi ya faɗi ya faɗi tsaya ka ji abin da ya ce a cikin al'ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya shafi na ɗari da sha ɗaya duk bayan ya faɗi falala sai ce lau zakartu lakum haƙiƙatan wahidatan min haqa'iqil fati'i lima uhulika la afta akabirul arifina bi qatli yace wai da zan gaya muku haƙiƙa guda ɗaya daga cikin haƙa'iƙ na salatin fati da manya-manyan arfai ne za su yi fatawa a kashe wa'anda aka ce su ne suke gane abin da ake faɗi wanda aka ce ai in kai ba arifi ba ne ba ka ganewa to wa'annan wanda suke ganewa din shi tijjani ce manya-manyan su ba da zai faɗi haƙiƙa ɗaya cikin haƙa'iƙ na salatin fati da manya-manyan ne za su yi masa umarni ko su yi umarni a kashe shi da zai faɗi kaga ya sani kenan to kuma daman kama udurce ma shi karan kansa kafirci kama ka kai imani da abu a zuciyarka kai imani Ka ga nan yana gaya musu cewa da zai faɗi wato ya yadda akwai ma kenan wato aƙidarsa ne amma faɗi ne bu zai ya bayyana to da zai faɗi to da sun ba da fatawa a kashe shi manya-manyan arifai wanda suka ce in kai ba arifi ba ne ba ka gane wato su ɗin manya-manya ya ce lau zakartu lakum haƙiƙatan wahidatan min haqa'iqil fati'i lima ugulika la afta akabirul arifina bi Bikati, cikin Al'ifaratul ifaratul ahmadiyya muridi sa'adatul abadiyya shafi na ɗari da goma sha ɗaya yace da zan faɗi haƙiƙa ɗaya daga cikin haƙa'iq na salatul fatih lima da manya-manyan arifai wanda suke gane maganan arifai manya-manya su za yi ba da fatawa a kashe shi Allah ya sa mu dace shi yasa ina ganin nan ne za mu tsaya babu abin da kuka kare wayannan abubuwa su ne muke zargi game da wannan salatul fatih din akwai wani guda ɗaya ya kamata na ƙaro in ka duba da cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a ƙarshe juz'i na biyu shafi na ɗari da casa'in da tara tsaya ka ji abin da yake cewa ya ce wa'alam anna kullama tazkuruhu min al-azkari was-salawati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wal ad'iyati law tawajja'ata bi jami'iha mi'ata alfi 'amin kulla yawmin tazkuruha mi'ata alfi marratin wa jumi'a thawabu zalika kulluhu ma balagha thawaba marratin wa'idatin min salatil fatihi lima ugudika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa alam ka sani inji shehu tijani yace anna kullama mata lalle duk abin da kake yin zikiri da shi ko menene kake zikiri da shi kake faɗi min al azkari daga cikin zikirai was salawati ala nabi da kuma dukkanin wani salati da kake wa annabi da salatin ibrahimiya ne da salatin nari kowane salati ne wasu salawati dukkanin abin da kake faɗi na daga salatoci ala nabi sallama ga annabi sallama wal adiyati da dukkanin wata addu'a da kake yi lauta law tawajjahata bi jami'iha da zaka fuskanci Allah da dukkanin su kakaf mi'ata alfi tsawon shekara ɗari a tsawon shekara dubu ɗari afuwan, mi'ata alfi amin tsawon shekara dubu ɗari duk wani zikiri da za ka yi kullum sai ka yi duk wani salati da za ka yi kullum sai ka yi sai ka kai tsawon shekara dubu ɗari kana fuskantar Allah da wannan kulla yaumin kowace rana tazkuruhu mi'ata alfi marratin kana wannan salatin da kake yi so dubu ɗari kullum kuma ka shekara dubu ɗari kana yi kullum sai ka yi dubu ɗari kowane irin zikiri ne kowane irin salati ne me zai faru wa jumi'a sawabu zalika kulluhu a tattara ladan hakan dukkaninsa dukkanin wannan salatin da kai dukkanin ko menene wannan zikirin da kai ma balaga sawaba marratin wahidatin ba zai kai lada guda ɗaya ba lada ɗaya ba zai kai lada ɗaya ba min salatul fati lima ugulika ba zai kai ladan da kai salatul fati guda ɗaya ba ka shekara shekara dubu ɗari kullum kana salatul ibrahimiya dubu ɗari ko kuma wani salatin dubu ɗari ko wani zikirin dubu ɗari kullum a tattara ke shekarun nan da kai dubu ɗari ɗin nan kana wani salati dubu ɗari ko wani zikiri dubu ɗari ba zai kai lada na salatin fati guda ne ba da Allah ku zo ku gaya mana inda wa'annan abubuwan suka fito Allah ya shirye ku yi sa nun kira? wannan shine halka ta biyar kuma kuna da hurriya kana da freedom kana da right ko abu ne ka ji an faɗi a halka ta farko kana da right ka zo kai tambaya a wannan halka ta biyar daga nan kuma za mu tsallaka mu ɗauko wani guba daga cikin guba guba da kuka sa cikin addinin al'umma wannan mun gama da guba ta salatin fati kuma in wani ya ce ma ya yi kira ya kare ka ce ƙarya yake yi ganin ba nan zan sa ganin ba nan zan sa ganin ba nan nasa ko da yake afuwan ba wannan number ya kamata na sa ba gaskiya ba wannan number ya kamata in sa ba ku ya ku ya ba wannan number ya kamata na sa ba gaskiya ku ya haƙuri ba wannan number zan sa ba Allah kada wanda ya kira a wannan number